Ibraniyawa Sura ta uku Saboda haka, ya ku uwa tsarkaka, ku da kuke da rabo a kiran nan basamaniya, sai ku tsaye da zuciya ga Yesu manzo, da kuma babban firist na bangasiyar da muke shaidawa, shi da yake mai aminci ga wannan da ya sa shi, kamar yadda Musa ya ga dukkan jama'ar Allah, amma kuwa an ga Yesu ya cancanci ɗaukaka fiye da ta Musa daisa. Kamar yadda mai gina gida ya fi gidan martaba, kowane gida ai da wanda ya gina shi. amma maginin dukan abubuwa Allah ne to shi Musa mai aminci ne ga dukan jama'ar Allah akan shi bara ne saboda shaida akan al'amuran da za a yi maganar su a nan gaba amma almasihu mai aminci ne yana mulkin jama'ar Allah akan shi ɗa ne mu ne ko jama'arsa muddin mun tsaya gaban mu gadi muna gadara da begen mu kwarai saboda haka kamar yadda ruhu mai tsarki ya ce yau in kun ji muryarsa kada ku taurara zukatanku kamar a lokacin tawayan nan wato ranar gwaji a jeji a inda kakanninku suka gwada ni suka jarraba ni suna ganin ayyuka na har shekara arba'in saboda haka ne na yi fushi da mutanen wannan zamani har na ce a kullum zuciyarsu a karkace take ba su kuwa san hanyoyi na ba sai na yi rantsuwa da fushi na ce ba za su shiga inuwata ba sam. Ukula fa uwa. kada wata muguwar zuciya mara gaskatawa ta wakana ga waninku wadda za ta bauɗar da ku daga wurin Allah rayayye sai dai kowace rana ku ƙarfafa wa juna zuciya muddin akwai yau don kada kowannen ku ya taurare ta yaudar zunubi don kuwa mun zama masu tarayya da almasihu muddin muna tsaye da ƙarfi akan amincewa nan tamu ta fari har zuwa ƙarshe domin kuwa an ce yau in kun ji muryarsa kada ku taurara zukatanku kamar a lokacin tawayen nan. To, su wane ne suka ji? Duk da suka yi tawaye. Ashe ba duk waɗanda suka fito da ƙasar Masar ba ne? Waɗanda Musa ya shugabantar? Da suwa kuma ya yi fushi har shekara arba'in. Ashe ba da waɗanda suka yi zunubi ba ne waɗanda gawawakin suka faɗa jeji? Suwa kuma ya rantse cewa ba za su shiga inuwarsa ba, in ba marasa biyayyar nan ba. Sai muka ga ashe saboda rashin banga sai su ne suka kasa shiga